شيء فيك جاهلية فقال يا رسول الله أعلى أعلى كبر السن قال نعم وثبت في الصحيح أنه وثبت في الصحيح عنه أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في الأنصاب والطعن في الأنصاب والنياحة عن الميت والاستسقاء بالنجوم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي صحيح مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وذكر البخاري عن علي بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم طيب يخاف النفاق يخاف النفاق على نفسه فقد قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون آه، مخلطا وإيمانه أقوى وإذا مخلطا وإيمانه أقوى وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فحسب إيمان العبد بحسب فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالنفس آه، فالناس متفاوتون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق وقال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزاد فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النسيء زيادة في, آه، في الكفر وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون في حكم من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسم من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da saduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na hayatu Usman ibn Affan a nan gadon ɗaya cikin garin Kano a wannan rana ta litinin takwas da watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi talatin da ɗaya. wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ko ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan baina awliya rahman wa awliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shaikhul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya aka haifa shekarar hijira 661 ya rasu hijira da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin na goma sha uku mana ya ce faslun wa minan nasi man yakunu fihi imanun wa fihi shu'batun min nifaq wannan fasali ibn taymiya ya tsalla shi ne domin bayanin cewa walittaka hawa hawa ce wato walittaka hawa hawa ce waliyu suna ne wanda karkashinsa akwai matakai daban-daban akwai matakai da yawa wani waliyu ya fi wani wani sama yake da wani tunda ita walittaka imani da tsoron Allah su ne walittaka imani da tsoron Allah waɗannan su ne rukunai guda biyu da suke haɗuwa su mayar da mutum waliyu. idan ya zama mai imani ne kuma mai takawa ne takawa shi ne aikata ayyuka na wajibi ko ayyukan da ubangiji ya umarni da su da ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su da kuma kauracewa abubuwan da Allah ya hana ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya hana samuwar waɗannan sifofi guda biyu al-iman wa taqwa su rukunai ko ginshiƙai na samu na samuwar waliyi duk mai imani da tsoron Allah da takawa wannan shine waliyi to idan muka fahimci waɗannan su ne sifofi na waliyi za mu gane cewa ashe walittaka ba mataki ɗaya ne saboda shi kansa imani ya tafadar yazidu wa Yankus yana ƙaruwa yana raguwa ita kanta takawa ɗin tunda ta ƙunshi aikata ma'amurati da ijtinabil manhiyat aikata abubuwan da aka umarni da su ko kuma barin abubuwan da aka hana to kuma mutane wato sun sha bamban wajen ƙoƙarin aikata abin da aka yi umarni da shi wani zai tsaya akan abin da aka yi umarni da shi na wajibi kawai zai aikata wannan ya kuma ƙaurace wa abubuwan da aka hana na haramun amma ba lalle ba ne ya aikata abubuwan da aka yi umarni da su na mustahabbi kuma ba lalle ba ne ya ƙaurace wa abubuwan da aka nemi a ƙaurace musu na makruhat kaga ya zo da ayyukan wajibi ya kuma guje wa ayyukan haram haka ya zo da taqawa bi hasabihi wani kuma bayan ya aikata wajibi zai kuma aikata mustahabbi bayan ya kaurace wa haram zai kaurace wa makaruhi zai kaurace wa duk shubuha kaga wanda ya dala wancan wajen aikata mustahabbi wani ya fi wani kuma in wani ya aikata mustahabbai goma wani ashirin zai yi in wani ashirin ya wani talatin zai yi in wani yana kiyamun leli da raka'a uku wani da raka'a bakwai yake yi in wani yana yi da bakwai wanda sha ɗaya yake yi saboda haka kaga a wajen aikata shi kansa mustahabi din wani ya ɗara wani to kuma idan waɗannan abubuwa suke sa mutum ya zama wali kaga ashe dole ne wani waliyin ya fi wani to wannan shine abin da ibnu taymiya yake kokarin ya bayyana sannan kuma a ciki yayin shimfiɗa akan cewa akan samu mutum yana da imani kuma a same shi yana da wani abu wanda yake ya sabawa umarnin Allah ko umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wato mutum guda daya sifofi guda biyu sukan tattaru tare da shi sifar da ake yabo ana santa da kuma sifar da ake kushe mata sai a so shi a yabe shi ta wani bangare a kishi a soke shi ta wani bangare wato akan samu mumini ya zama yana da wannan wani lokaci yana wani bangare yana da sifofi na imani sifofi na yabo sifofi na san barka ta wani bangaren kuma yana da wasu sifofi waɗanda za a kushe musu sifofin da ba a so to sai a yabe shi ta bangaren da ya kyautata a kuma zarge shi ta bangaren da ya munana shi ne yake cewa wa minan nasi man yakunu fihi imanun wa fihi shu'batun min nifaq daga cikin mutane akan samu wanda yana da imani sannan kuma yana da wani ɓari yana da wani ɓangare na munafici tare da shi yana da wani yanki na munafici kuma tare da shi shi mumini ne sannan kuma ya yi wata ɗabi'a ɗabi'a ce irin ta munafikai duk da cewa shi ba munafiki bane da za ka kira shi munafiki ba amma kuma za ka ce wannan ɗabi'ar da yake da ita ɗabi'a ce ta munafikai ko da shi ba munafiki bane kaga mumini ne ta wani bangare ta wani bangare kuma ya kwaso wani hali ko ta ɗabi'a ta munafikai sai ka so shi a matsayin sa na mumini sannan ka ƙi wannan ɗabi'a da yake tattare da ita ka kushe mata saboda kasancewar ta ɗabi'a ta munafikai yace kama ja'a fi sahihaini an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر ما لا يجي كمر يبدو يزوء أتكين لتاف البخاري لتاف المسلم حديث عبد الله بن عمر الله قال أبو سير ذا شيء ما يتنسى دقاء النبي صلى الله عليه وسلم يجي أربع أي أربع خسال ko fisalin arba'un ɗabi'u halaye guda hudu man kunna fihi wanda suka zan tare da shi ma'ana wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda hudu kana munafiqan khalisan ya zama tataccen munafiki ko kace tsantsan munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna wanda yake da ɗabi'a ɗaya ko hali ɗaya daga cikin hudu din nan kana yana da wata ɗabi'a ta munafici guda ɗaya hatta ya da'aha har sai ya barta ɗabi'un su ne idan haddasa kazara idan yayi magana ya karya wa idan wa'ada akhlafa in ya yi alkawari ko yarjejeniya sai ya saba in ya yi alkawari sai ya saba wa idan tumina khana idan an amince masa sai ya ci amana wa idan ahada qadara idan an yi yarjejeniya da shi sai ya kan yarjejeniyar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna waɗannan sifofi guda hudu sifofi ne na munafiki wanda yake da su gaba ɗayan su hudu ya haɗa su duka ya zama yana da waɗannan ɗabi'u duka annabi ya ce kana munafiqan khalisan ya zama tataccen munafiki malamai sun samu iskali babba dangane da fassara wannan hadisi shin ana nufin duk mutumin da idan yayi magana ya karya? in an yi alkawari da shi ya saba in an bashi amana ya ci in an yarjeje da shi ya karya wannan munafiki ne an tsar munafiki waɗanda Allah yake cewa innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahum basira wannan abin da yake nufi cewa duk mutumin da yake da waɗannan ɗabi'un guda hudu a tare da shi ya zama tataccen munafikin da in ya shiga jahannama ba shi ba fita har abada ma'ana kafiri ne to shi ne malamai suka ce tabbas ba zai yiwu ka ɗauka haka shi ne ma'anar hadisin kai tsaye ba za ka in ka ga makaryaci maciyin amana mai karya alkawari mai karya ya ka ce kaga kafiri tsantsa sai ya zama kenan waɗannan sifofi guda hudu in sun samu ga mutum ya zama kafiri ya zama ba musulmi ba tare da cewa babu wani wanda ya taɓa cewa ƙarya da cin amana da karya yarjejeniya da karya alkawari kafirci ne Yau abin da ake faɗa waɗannan kaba'ir ne min kaba'ir wato manyan laifuka ne waɗanda sukan jawo mutum shiga cikin cutar jahannama ubangiji ya hora shi ya kona shi a dalilin shi amma ba wani malamin da ya taɓa cewa waɗannan sifofin guda hudu in sun tattara da mutum ko mutum ya zama yana da su kawai ya zama ya zama munafiki to shi yasa malamai suka ce wannan hadisin wajen ba da sa akwai iskali wasu suka ce abin da ake nufi da shi tashbihi wato yana da ya zama kamar munafiki wato ba ya zama munafiki irin wancan ba amma yana da halaye irin halaye na munafikai tunda Allah ya faɗi irin wannan halayen nasu ya faɗi halayen su ƙarya idan ja'atul munafiqun قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وبجد يا سيف التاسو ده كريا يا سيف التاسو ده كريا كريا الكوري كريا الجيجين يا من من عاهد الله لئن اتانا من فضله لمسك قبل ان من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه bima akhlaqu bima akhlaqu Allah ma wa'adu wa bima kanu yakذibun ubangiji ya sifanta su da waɗannan sifofi daban-daban saboda ka sifofin na na munafikai ne an san su da waɗannan sifofin to kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana yana gaya mana alamomin munafiki waɗannan in mutumin da ya sifantu da wata sifa to ya sifantu da wata ɗabi'a ta munafiki ko da ko shi ba a ce da shi munafiki ba wannan abin da wasu malaman suka faɗa ke da kamar imamu abin da ya faɗa ke ne ce wannan tashbihi ake nufi wato kal munafiki wanda ya zama kamar munafiki wasu kuma suka ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan gargadi da tsoratarwa da razanarwa da jefa tsoro a zuciya ba yana nufin hakikanin abin da zai faru ba idan mutum ya yi ya zama kafiri ya zama munafiki ya zama dan wuta mai da ita har abada a'a ya faɗi wanda ne domin ya tsoratar wannan shi ne abin da alkhattabi ya faɗa to amma wannan magana tana da rauni ka ce kawai tsoratarwa ce amma ba a nufin zahirin hadisi a'a wanda tawili ne mai nisa kwarai da gaske ke sa ba kowa ya amince da wannan tawilin ba wasu suka ce abin da ake nufi da wannan hadisi annifaqul amali annifaq ne munafici iri biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali akwai munafici wanda yake na aqida ne akwai kuma munafici wanda yake na aiki ne na gaɓoɓi ne ba na aqida ba munafici na aqida shine mutum ya bayyana musulunci ko ya kafirci a zuciyarsa a zahirinsa a bakinsa shi musulmi ne nashhadu innaka la rasulullah sai mun yadda kai mun shaida kai manzon Allah ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga da duk a baki ne وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا أباكي وهم ما ليس في قلوبهم wannan shine munafici wanda yake da ta'adduki da aqida wanda duk yake da irin wannan nau'i na munafici babu shakka wanda ba musulmi bane ko da kuwa an yi masa mu'amala ta musulmi an gane shi ya shiga masallaci ya shiga sahu ma an yi sallah da shi wataƙila za a fita jihadi ma ya bi musulmi an kyale shi a dukan wasu dai nau'ukan zamantakewa ana yi masa irin ta musulmi tunda bai fito a zahirin ya bayyana kafircin ba an masa mu'amala da abin da zahirin sai nuna amma a gurin Allah kafiri wannan shine annifaqul i'tiqadi wanda an same shi bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi yana maka babu magana munafiki tunda ana an samu munafici ne a dalilin ƙarfin da musulmi suka yi a Madina ta yadda suka zama ana jin tsoron ya zama da kafiran da suke Madina suka ga in sun zauna a matsayin su na kafirai ba su sake ba duk maƙotansu musulmi ne to ana hana da ake ana ana yin ta ne a matsayin musulmi da musulmi za su samu kansu saniyar yare ko da ba a kore su ba kamar da ba a kore Yahudawa a karan farko ba annabi ya gane su cigaba da zama a Madina illa iyaka an yi yarjejeniya da su ga zama tafiya za ta kasance to haka nan su ma ba a kore su ba amma kuma sai suke ganin za su shiga cikin takuruwa saboda haka sai suka ga bara su rika da su ma musulmi ne saboda haka duk wani abu in ya taso da hididdigu duk za a yi da su in ba wani abin moriya ce za a ci da su to wannan sai ta sa su karka bayyana musulunci a baki

ka ɗauko munafukai ka sa su cikin sahabbai kamar da in shi'a suke in suna so su zagi abubakar da umar da sauran al'a'imma al'ashar al-mubashari da biljanna da sauran manyan sahabbai sai su ɗauko ayoyin da sai suka yi magana kan munafukai su to ba gashi ba Allah ya ce sahabbai suna kaza wa minhum alladhina yu'minuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli alladhina yalmizuna alladhina yalmizuna al-muqawwina min al-mu'minina fi sadaqati sai su ta ɗauko ayoyin da suka yi magana akan munafukai sai su ce ga sahabban yadda Allah ya faɗa suke amma kuma a cikin sura suna karanta innahum la minkum wa ma hum minkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun to kaga ubangiji ya ce ba sa cikin ma'ana ba sa cikin sahabbai ba sa daga cikin sahabbai zuwa ka sa cikin sahabbai akwai kokarin wato dagula lissafi dan ka daba wanda bai da ilimi lissafi ka ce alqur'ani ne fara tukan sahabbai har ta alqur'ani kai ya zarga kuma munafikan da a kowane zamani za a same su ba wai a wancan lokacin kawai ake samun sahabbuna a kowane zamani duk inda musulunci ya karfi to waɗanda suke jin tsoron musuluncin kuma suna suna son zauna a kafircin su to munafurci za su to wasu malamai suka ce akwai abin da annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi akwai kuma annifaqul amali wanda shine yin ɗabi'a irin ta munafiki kamar ƙarya kamar cin amana kamar alkawari dan mutum ya alkawari dan ya karya ko kuma a bashi amana dan ya ci ko idan wata husuma ta haɗa da shi to duk hanyar da zai bi cuce ka ita zai bi wannan alamomi ne na a'a ɗabi'u ne na munafukai wanda yake da su yana da wani nau'i na munafici a ma'aikace ba na aƙida ba wasu malamai suka ce ana ana mutum annifaqul amali al-imam al-khattabi ya kawo a qurtubi shi na kawo wanda wannan shine abinda wasu malamai suka fi rinjayarwa kamar abul abbas al-qurtubi abin da ya fassara hadisi kenan ana magana ne akan an-nifaqul amali wato munaficin aikace ba da akida ba ibnu hajar yace shi ma fi gamsuwa da wannan wato wannan fassara idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa duk wanda yake da waɗannan ɗabi'u guda uku ya haɗa ɗabi'un munafici an tare da shi ya haɗa ɗabi'u na munafiki an tsa tare da shi ba wai yana masa hukunci da cewa ya zama munafikin da zai shiga abin nan zai shiga mutai da wama ba a waɗannan ba sa daga cikin abubuwan da suke warware musulunci amma kuma ɗabi'u ne na waɗanda mara waɗanda ba su da aƙida suke yi ba shi kaga bai kamata kai ba annabi ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min dunna wanda duk yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'un guda hudu kanat fihi khaslatun min an-nifaq yana da wata dabi'a ta munafici hatta idan hasi ya barka adabi ce idan haddatha kadaba idan yayi magana sai ya karya anan idan yayi magana sai ya yi karya kaga ya nuna dabi'a ce wato duk sanda zai buɗe baki ya magana ta ya hada da karya kalmar izatin da tana nuna istibrar ya zama halinsa shi yasa ba aka goge maf'ul din abin ce idan haddasa ba a faɗi abin da in ya faɗe shi ba ma'ana ko me zai faɗa idan haddasa bi ayi shay kazaba zai yi ƙarya kaga kenan ana nufin wanda ƙarya ta zama masa jiki ta zama masa salo ta zama masa ado da sanda yake magana kawai sauraron sa ake wanda duk suka san shi jira suke kawai ya gama su ɗan sun san ɗabi'a su kawai ce waye ya gaya maka aiwa mai kai ba ka kama gara wani kai kamar ka san shi ba kaga kenan ɗabi'a sace wannan ba ana nufin wanda ya yi ƙarya sau ɗaya abin da ko ya zama na a wasu lokuta saboda wasu dalilai da shi yake ganin uzuri ne da za su sace amma ba ɗabi'a sa bace wannan ba shi ake nufi ba shi yasa kalmar idan ta zo a ciki kamar yadda wasu malamai suke cewa haka nan wa idza wa'ada akhlafa idan ya yi alkawari sai ya saba a nan malamai suka ce ya zama ɗabi'ar sa ce saba alkawari lokacin da yake yake yi maka alkawari yana yi ne da ƙudurin zai saba wato tun yana maganar kai da kanka ka san ba zai cika ba wannan shi ake nufi ba wanda zai yi alkawari wani abin ya bijiro ba ya kasa cika alkawarin wannan baya cikin wanda ake nufi da hadisi ana nufin wanda lokacin da yake alkawarin a ransa yana gaya maka ne don ya saba maka haka nan wa idan tumina kana wanda cin amana ya zama ɗabi'arsa ba a yadda a bashi amana wanda kuma duk ya ganta masa amana ya san waye ba to kai ma daman ka ba ma wani to kaga wannan dan an san shi kenan da wannan ɗabi'a duk abin da ya shiga hannunsa na amana to ba a kaiwa lafiya sai ya wahala wato kamar ɗabi'a da ta zama ruwan dare a cikin ɗan siyasa in ana samun masu amana ɗin to ba yawa har zama ruwan dare har ma mutane sun yadda kawai kawai in an ce ɗan siyasa kawai wani mafici mutum amana ko maƙaryaci mai alkawari ya saba wato sifofi waɗannan sun zama ɗabi'a ce ta galibin waɗanda suke jinginuwa zuwa da siyasa har ba gani ake yi ita siyasar shi ne ƙarya karya alkawari cin amana har ma ganin ta ake a haka saboda yawancinsu bai yi kuɗin gora ba ba a taruwa a lalace ta yi a samu waɗanda suke ba haka ba amma dai yawanci haka ɗabi'a ina tunawa da dadewa cikin alif tara da tamanin ko da biyar ko da shida muna karatu sai na ɗauko sai nake karanta wa mutane darussan da suke cikin rajuwatul hudaybiya a sulhul hudaybiya akwa sulhul hudaybiya sulhul da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da qurayshawa kusan sulhu ne wanda a ciki hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana da yawa wanda a karan farko in ana karanta mutum sai ga kamar an an kwari musulmi a ce kaza annabi ce ya yarda ya zama da quraisha suke zalama wato sharifin sulhu to duk wanda ka zo ka daga cikin za ka dawo mana da shi annabi ce na yarda duk wanda ya gudu daga cikin ya zo wajen mu ba za mu bai da mu ba annabi ce ya yarda Agoge Muhammad abin nan a goge bismillahir rahmanir rahim ace ce bismika allahumma annabi ce ya yarda Agoge muhammadur Muhammadu rasulullah a ce Muhammad ibn Abdullah ya ce ya yarda lokacin su sai da Umar su Ali ibn Abi Talib su waye duk suna ganin yaya haka manzo Allah mu ba mu ne musulmi mu ne masu ɗaukaka mu ne tare da Allah ya za a kawai wani ya zo ta shaka mana abin da ya ta mana shifta yana da dictation kawai a ne ce a kyale duk aka yi ta waɗannan sharaɗa daga ƙarshe musulmi suka fara gane hikimar da ta sa annabi yayi waɗannan da ba mahallin mu yi bayanin sa bane lokacin ina yin mutane bayani kun sa sifika ba ba masallaci bane mai rufi masallaci a rijiyar ne lokacin ba ma ba ma tabar ce a bakin kofa mun sa sifika irin sifikan nan da rediyo ma ba ta abin sai wani daga cikin masu wucewa ya ga wucewa zai shiga zai shiga ƙauyen sai dai ji ina cewa ga ashe a tarihi ba a taɓa yin gogaggen ɗan siyasa ba irin manzon Allah ashe shi kalmar ta shige shi sai aka zo abuwa yawa mutumin da ya je yana gaya wa jama'a ce kai ashe mutanen da yadda aka ce ba ka kama ba Allah haka shi a kunnen sa ya ji an zagi masa yace ya zo wuce ya ji wani malamin sai yana cewa manzon Allah dan siyasa ka duba ɗan siyasa ka duba da ɗan siyasa ɗaya da su ce ka duba su ne makaryata sani na cuta kaza da faɗar halin 'yan siyasa a alif ɗari ta gabanin da shida yake cewa yanzu ka ce manzon Allah shi ma dan siyasa ne wato shi ma azalimi ne rubu makaryaci kai shi ne taɓa yadda a tsayar da zala ba sa san Allah ba sai da ya ji da kun dan sai ya ji kaga idan ka dubi matsayinsa da level ɗinsa da karatu sai ka masa uzuri saboda shi abin da ya fahimta in aka ce siyasa kawai wannan shi ne siyasa rukunan siyasa su ne waɗanda abubuwan da ya tsada bai san kalmar siyasa ce aka lalata ta ba aka jabalbala ta aka ci mutuncinta siyasa tana nufin jagoranci shugabanci siyasatul umma a cikin ilimin muka na shari'a akwai a siyasar shari'iyya ibnu taymiya ya littafi gare shi a siyasatul shar'iyya bainar islam da wal ra'iyya akwai siyasa to amma kalmar siyasa saboda an lalata ta ta sha wahala sai game da ta faɗe ta kawai fassarar siyasa a gurin mutumin da ba ilimi yayi mai zurfi ba abin da zai fahimta kawai na ɗanɗan jerin gwano na miyagun hala ƙarya yaudara cin amana rashin gaskiya cin dukiyar al'umma zalunci waye duk kai ta zana su nan kuma ba a cikin al'ummar mu kawai ba abin ya zama ruwan dare akwai sanda Muhammad Abdul a cikin maganganunsa yake cewa shi ta ya fara gajiya da wani da ma kalmar siyasa shi ta gundure shi kai ba siyasa ba ma ko ma kalmomin da aka ciro su daga kalmar siyasa irin su sasa ya so su siyasatar shi shi ne shi ya tsane su ba ya jin su kuma ganin yadda abubuwa suka lalace al-mafruti abuna mustafa sai mafruti a cikin littafin sa da akwai makala da ya rubuta akan siyasa da ɓacin 'yan siyasa da yadda siyasa ta zama waɗannan ma'anonin take ne ta ga an gurɓata kalmar siyasa sai da kafin kai maganar siyasa sai wani ya rika zaton waɗannan abubuwan kake ne, da ka ce annabi ɗan siyasa ne kawai abin da zai kawo sai duba wani mugun ɗan siyasa da ya cuce su a yankin ko wani tsohon ciyaman ko wani tsohon gwamna wanda ya daɗe yana cutar su ko ya cuce su ko kawai sai tuno a ah, kana da shi ba maza Allah kai kaga irin wannan dole zai sa in ka tashi bayani ka yi wata shimfiɗa to sai dai wanda bai yi shimfiɗar ba to zai fi daga mummunan fahimta ce ijawa ada akhlafa idan yi alkawari ya saba ba'ana idan yi alkawari yana yin shi da niyyar ya saba dan wani alƙawarin da zaka ji ana yi maka da ka ji shi ka san dan asaba ake maka a wancan a wancan lokacin ina tunawa a siyasar jamhuriya ta biyu har ta kai ana cewa za a bana famfon bura kuma dan ƙauye sai yadda dan ƙauye yadda yake yi to yanzu tunda an ga babu da ruwa ka ga babu da zai tafi maka da fura inda da ruwa ba ya amma a lokacin lokacin sai ga dan siyasa ya ɗumbin mun ci zaben nan za mu kawo muku famfan fura a kauye ku sai a yi to yanzu ta ake za a haƙa mana rijiyar bulbaki sai mu ji daɗi <laughs> ko a ba su koma ba wa idza mina khala idan amince masa ya inci wato idan aka aka bashi amana ita amana shi ba wannan tsaya na dabi'ar sa wa idza ahada ghadara idan an yarjejeniya da shi akan ga yadda abu kaza kaza kaza zai kasance to shi zai fara karya yarjejeniya kafin dai ɓangaren ya karya yarjejeniya wacce za ta ba shi dama shi ma ya janye domin a musulunce idan kuka yi yarjejeniya da wani shi ya karya to kai makanar da maka janye wannan ba shi ake nufi ba in kai na biyu ne a janyewa ba laifi kai ba amma idan kai ka fara janyewa to shi kenan kai kai ne ka shiga cikin wannan nassin to ibnu battal a cikin sharhin sahih bukhari ya kaito maganar muhallal da yake cewa abinda ake nufi da wannan hadisi wallahu a'lam yace yaqulu kadhibu ghaliban ala kalamihi zama ƙarya ita ce ɗaya jayi kan maganar mutum wa mustawliyan ala hadithihi ta yi ta mamaye maganganunsa wato duk sanda zai yi magana kawai ƙarya zai yi wal khiyanatu ala amanati da zan ha'inci yayi a kan amanarsa wal khulfu ala bawa'idihi karya alkawari ya zama shine dabi'arsa fa idza kana hadha sha'nuhu qawiyatul alamatu wad dilala duk sanda aka samu wannan shi ne shine Shi ne sha'aninsa lamarinsa to dalili alama da dalili ta munafici suka ƙara fitowa zahiri ta ƙara ƙarfi a tare da shi yace wa amma man kana al ala hadithihi nadiran wa fi qadarihi tafihan wanda ya zan bai cika yin ƙarya ba a maganarsa ko a labarin da zai bayar bai cika ƙarya ba ko kuma da ƙaryar ma za ta shiga labarin ba wai za ta ba mai labarin ba wataƙila a ɗan wasu abubuwa da ya ɗan yi ƙarin gishiri yace au a dinnan wal khiyanatu fi amanati shadda ko yazan ha'inci cin amana a gurinsa ba wani ɗabi'a ba ce wani abu ne da da in an jima ta faru ta bangaren sa za a ba sai mamaki aiko ba haka yake ba aiko an shaide shi an yabe shi wataƙila dai akwai wani dalili yadda yi uzura biha fiha wataƙila in yayi ya ba da uzuri to wallahi matsala ce kaza kaza kaza kaza kaza ba dai ɗabi'a sanace da aka san shi da ita wal khulfu bi awadihi mithla zalika da zama karya alkawari a gurinsa shi ma bai zama ɗabi'a ba wani abu ne da yake faruwa in ya faru kuma zai ta bada uzuri malam yace fa la yuqda alaihi bin najr yasir wanda ya zama haka yake ba za a yi masa hukunci ba da abin da ba shi ne yawa a ɗabi'arsa wannan kuma shi ne abin malamai na shari'a suke izina da shi a komai suna cewa annabir la hukma eh, la hukma lin duk abin da ba ya da yawa ko ba a gina hukunci a kansa dan abu dan abu wanda yake ba mai yawa ba ba abin a zo a gani ba to ba a gina hukunci a kansa yanzu misali alƙali ne ya shahara da da adalci a harkar alƙalancinsa duk wanda ya kai shari'a gabansa zai fito yana son barka zai tabbata an yi masa adalci ya shahara da wannan sai wani abu ya zo na shari'a a gabansa sai shi ya masa hudu ba sai dan yi zulmi zulmi a ciki ba ɗabi'a sa sanace amma a wannan karar sai ya bi san zuciyarsa wannan baya daga cikin adalci ka tafi kana cewa alƙalin nan azzalimi ka ce azzalimin alƙali saboda wannan lokacin da aka samu shi ɗan ya fi ƙarfinsa ai shi ba ne ta da ɗaruruwan shari'a da ya yi duk aka bai shi yanzu ya yi wata shari'a kwaya ɗaya kuma ba ya doge ba wataƙila sauran shari'a da ya yi bayan ta kuma amma dai wata shari'a kwaya ɗaya saboda wani dalili da wani launi na ɗan adam ya yi ɗan zalunci a ciki to ba daidai bane ka kira shi zalumin alƙali saboda wannan suka ce adalin alƙali ne amma ya yi zalunci a wannan shari'a amma ba ka ce da shi a zalimin alƙali ba don a zalimin alƙali ta zama sifarsa amma ka ce ya yi zalunci a wannan shari'ar ba laifi ne amma ka kira shi azzalimi a nan ka kai masa adalci in ko har za ka kira shi azzalimin alƙali to duk alƙalin da ya shahara da zalunci a tsawon tarihin alƙalancinsa duk shari'ar da ta zo gaban shi to sai ya yi cuta an haɗa kai da shi an ba shi cin hanci ya cuci ya cuci mai gaskiya sai aka samu wata rana saboda wani dalili sai ya adalci sai bai yi cutar ba a wata shari'a guda ɗaya to kaga anan baya daga cikin hankali saboda wannan adalcin da ya kwaya ɗaya a cikin ɗaruruwan shari'a da ya tayyana zalunci ta ce da shi adalin alƙali a yi maganar sa ka ci ai wanda alƙalin adali ne saboda me saboda wata shari'a kwaya ɗaya da kai ka je ya maka adalci a cikinta amma fa ka san cewa ya yi ma wasu zalunci da yawa kuma ɗabi'a su to in dai ba za ka kira wannan adalin alƙali ba a dalilin shari'a ɗaya da ya adalci to haka nan ba za ka kira mutum a azzalimin alƙali ba dan ya zalunci a shari'a ɗaya Ba za ka kira adalin alƙali ba a azzalimi dan ya yi zalunci a shari'a ba ɗaya saboda annadiru la hukuma lahu abin da yake nadiri wato ɗan kaɗan ba a gina hukunci a kansa ana gina hukunci ne akan alghalib abin da ya fi yawa tattare da mutum shi yasa ko maganar adali da ake cewa wani adali a ce a nemo adalai to abin da ake la'akari da shi shine zama galibin halin mutum shine da wato yana kokarin kiyaye dokokin Allah a mafi yawancin al'amuransa ko da za a same shi a wasu lokuta yana yin laifi amma dai yawancin lokutan da za ka same shi akan istiqama wannan shine adali in an ce adali ba ana nufin ba asumi ba wasu suna haɗa tsakanin adali da masumi a ce adali sai su ci cewa mutumin da baya laifi kwata-kwata wanda ba su da annabawa su ake sifanta su da isma amma ba ba ba ba ba waɗanda ba su kai matsayin annabawa ba za iya samun su sun yi laifi ko ya yake amma dai hasanat su sun yi rinjaye Don galibi hasanat ake duba ko Allah lahira kan wannan zai shigar da ɗan aljanna aljanna ya shigar da mutauta ai ba za a shigar da mutum aljanna bane saboda bai yi wani laifi ba a'a saboda hasanatu sun yi rinjaye فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هون kaga ashe aunawa a can ma la yara awu ubangiji yake kuma kaga ubangiji ya kowa adalci awo yake sai aka ga cewa hasanat wannan sun yawa sun yi rinjaye da sai yi adin amma kuma su kai hasanat din yawa ba sai a ce a aljanna Allah na ci wani kuma a duba ga hasanat din amma kaɗan ba yi malam a duba hasansa ɗan hasanat ɗin kaɗan ba a ce wanda ba wannan kafat mawazinu ko kuma hawa ce a tafi da shi wannan ubangiji ne kowa a adalci haka yake hukunci ko kai ɗan adam ka ce ba za ka gina hukunci ta kan wannan ba ba ko ɗan zafin kai yanzu malami zai shekara yana ba shi ilimi ran da ya masa kuskure kwaya ɗaya to ya sauke shi da kujerar malinta ya gana wani abin cin fuska da cin mutunci ya manta hasana ɗinsa wanda ko ba haka al'amarin yake ba idan mutum ya zama na yana da hasanat ya zo da sayyi'a sai hasanat ɗinsa su cece shi wa idan habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi shi yasa a cikin littafin ibnu rajab al-hanbali littafin sa al-qawaid qawaid fiqhiyya ne al-qawaid a muqaddima da yake faɗar uzurinsa na faruwar watakila a samu wasu kurakurai a cikin littafi sai yake cewa aballahu an yutimma kitaban ba'da kitabi wal munsifu man ightabara qalila khata al mar'i fi kathiri sawa'i cewa Allah bai yarda a samu wani littafi da yake kamili ba cikakke la ya ti ni batil wa bai daidai wala dan kalbi sai littafin Allah yace to adalin mutum shine wanda zai duba yawan yawan alkhairi mutum yawan daidai din mutum ya fi masa karanci wato kula sa kana wal musifu man ittafara qalila qata al mar'i fi kathir sawabi to inda mutane za su ta'amuli akan wannan mizani to da rigingimu sun yi karanci da an samu adalci na zamantakewa to amma wani sai ka samu ɗabi'ar sa irin ɗabi'ar matan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗabi'a za ta kai su wuta law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qattu da zaka shekara kana mata alheri nan da duk ta ga wani abin da ya bata mata rai tare da kai sai ta ce ni tun da nake zaune da kai ma na taɓa ganin wani abin a zo a gani idan ya ka taɓa yi laifin da kai mata tsawon shekara ko shekaru wannan laifin guda ɗaya duk ya biya jabe wani irin wani irin tunani ne wannan an gane shi ne kufran lashir da annabi ya ce a dalilinsa Allah zai sa su ta to a cikin maza wannan ɗabi'a tana da yawa wanda za ta shekara yi masa alkhairi rayuwar ka nan Wanda da duk ka bata masa sau ɗaya shi ke na sai tsare sai da a yanzu yake tuna shi yace banda wani alkhairin sai na raba amma yanzu na biya ka to kaga wannan khuluqul wafa ne wanda musulmi ya kamata a same shi da shi ka tuna cewa wada ya min alkhairi saboda haka ya kamata ni ma in sakan ka masa da alkhairin da ya ba kawai ka rika neman yadda kai ya ka ci to har ta kai mutane an sa masa ɗabi'ar ba cewa in mutum ma kana masa alkhairi ka yi masa saɗa saɗa da iya tashi tun mutuncin ka sai ya fi wanda ba ka yi masa alkhairi to kaga wannan ba daidai ne a sa wannan aqidar ta hayayyafa a cikin zuciyar mutane to shi shine anan malamai suke cewa al-hukm an-nadir la hukma lahu dan abin da zai faru wanda ba shi ne ɗabi'a ba ba a gina hukunci a kansa yace id la yumkin min al-kadhib dan bayyana sai kare ta ta tafi. ita ce adansa wani kuma a yana yin ta ne saboda wani dalili ne makarfin sa to wannan da za ka yi masa hukunci da cewa ai shi ma yana da alama ta munafici ba an tabbai imamu malik game da mutumin da aka san shi da aka san shi yayi ƙarya sai yake cewa ayyu nau'in min al-kadhib wata irin ƙarya kuke magana la'annahu idza haddatha an adadati aishin salaf zada fi wasfihi ina nufin mutumin da idan yana faɗar ko irin wahala da ya sha a baya wajen ba ku labarin zai ɗan ƙara wani abu wa afraqa fi dhikri ya wuce iyaka ba ya faɗa abin da ba bai kai haka ba aw akbara amma ra'aw fi safarihi a'ya fi khabarihi ko kuma idan yana ba ku labarin wani abu da ya gani a tafiye tafiyarsa ya dan yi ƙari ka san wani yana ba labarin sai ya yi tafiya garin da baka taɓa zuwa ba ko ya shiga labarta maka to wajen ba ka labarin da sai ya dan ƙara wani abu to eh maliki ce irin eh, wanda kuke nufi yace fa hada la yadurru wannan ba zai cutar da shi ba ba za ka zai shigar da shi cikin wannan hadisin ba وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه عاملا الكذب ana nufin mutumin da zai ba da wani da zai rika faɗar abin da kwata ba haka ya waka ba haka aka ba bai gani ba ya ce ya gani bai ji ba ya ce ya ji ba a yi da shi bai ce da shi aka yi ba a gaya masa ba ce an gaya masa da gangan ya san ƙarya yake to wannan shine abin da hadisi yake nufi wannan ne maganar da malamai suka yi a kan hadisi wa fi sahihaini aidan wannan hadisi mun yi sharhin sa a cikin hadisin abin da abin da tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih da ya kuma na rana asabar wa fi sahihaini na dan fara da dan ƙara tunawa amma ba da haka ba ya kamata mu wuce kada mu tsaya a kansa. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها امامه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. اتكن بخاري ده مسلم ده ابو هريره الله قال masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani yanki 60 da yan kai ne ko 70 da yan kai wato sabani na ruwaya ya ce 60 da 'yan kai ko 70 da 'yan kai amma a bisa ruwaya da ta birin jaya shi ne 70 da 'yan kai albedo shi ne abin da bai kai goma ba sun ce yakan fara daga uku kuma ya zama mara ne da uku ko bakwai ta ko biyar ko bakwai ko tara shi ne bedo to imani yanki yanki ne har 70 da 'yan kai a'laha mafi girman yanki mafi girman bangare na imani kaulu la ilaha illallah faɗar kalmar la ilaha illallah wa adnaha mafi kankantar imani imaqatul adha an tariq kawai abin da yake cutarwa ne abin da yake cutarwa da kan hanya abin da ka san cutarwa ne ka kawar da shi da kan hanya wanda yana daga cikin imani Shi ne mafi karancin imani ka zo wucewa ka zo ta langalanga akan hanya za ta iya barka faɗa mutum ba mahmuda ba ce kunya ce mazmuma kunya mahmuda shi ne bar abin da ke laifi ne abin da za a soke ka a dalilinsa to wanda yana daga wani yanki na imani annabi ya wuce wani yana yi dan uwansa nasiha akan ya rika jin kunya ya rika jin kunya annabi ya ce da'ahu fa innal haya'a min al-iman ka kyale shi ai kunya tana daga cikin imani to kaga wannan yana nuna cewa imani hawa yake ba yake a stage guda ɗaya ba ba zango ɗaya yake zama a a kan shi ba yakan ƙaru yakan ragu saba'in da ‘yan kan nan wani ya zo da su wani ya zo da saba'in daidai wani ya zo da sittin da tara wani ya zo da takwas wani ya zo da sittin da bakwai wani sittin wani hamsin da biyar wani hamsin wani talatin wato gargadon yadda ka zo da waɗannan su abin iman da gargadon kuma yadda imanin ka ya faru a dalilin wannan hadisi ne ya sa imamul bayhaqi ya rubuta su abin iman شعب الإيمان وطوري يقبل شك شيء إيماني وانظروا الإيمان لتابلي واجيجا لتابلي فبطل لتابلي سبلي سبلي بطل مية مي فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها النبي صلى الله عليه وسلم يأي بيان حديث الديبة باتك cewa wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan can ɗabi'u to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai ya barka wa qad thabata fi sahihaini ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim annahu qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ya fara li abi barr ya faɗa abu barr da bukhari wa huwa min khiyar mu'minina yana daga cikin wato zaɓaɓɓun mu'minai innaka mur'un ka jahiliya da mace kai dai mutum ne da kake da ɗabi'a ta jahiliya da kake da wata ɗabi'a ta jahiliya Abu Zar shi ya rawaito hadisi kamar da ma'aruf ibn Suwayd yake tuwa na gaba da Abu Zar sai na shi da wani bawansa wani hadiminsa amma sun sa kaya iri ɗaya wanda a ɗabi'a ya kamata ya zama kayansa ya fi na hadiminsa kyau tunda ne ubangidansa sai ya ga kayansu iri ɗaya sai ce haka sai ce ai akwai wani abu da ya faru tsakanina da wani sai na gaya mishi baƙan magana fasadabtuhu wa ayyartuhu bi ummi sai na ɓace shi na aibace shi da babasa a wata ruwayoyin ɗan Abdullahi ɗan Mas'ud ne ya ce da shi yadda yadda sauda kai ka fitar yar bakar mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliya yanzu za ka zage shi ka ɓace shi da mahaifiyarsa kai ne mutum ne akwai wata ɗabi'a ta jahiliya ta tare da kai Abu Zar ya ce ya rasu wallahi a alaki bari sinni duk girman nan dawa duk tsufan nan dawa ya rasu wallahi ce mu annabi ya ce na'am duk tsufanka malamai suka ce shi Abu Zar a lokacin bai fahimci haramcin wannan bai fahimci haramcin abin da yayi ba ke sa yake mamaki tsufa tsufai bai da shi kuma a ce da shi innaka mur'un ka jahiliya kai dai mutum ne da kana tattare da wata ɗabi'a ta jahiliya shi yasa yake mamaki a ala kibari ne ya rasulullah kana na'am wanda yana nuna shi sako zai iya zama zai iya samuwa daga kowa kuskure zai iya faruwa daga kowa ba wasu yaro karami ba yaro karami yana iya kuskure babba ma yana tsoho yana iya kuskure kuma kowa ya kuskure za a gaya masa ya kuskure duk girman sa da babba da yaro a wajen bayanin kayi kuskure duk ɗaya ne a cewa babba kayi kuskure kamar yadda za a cewa yaro kayi kuskure abin da kai ba daidai ba ne ɗabi'ar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta sha babban da ɗabi'ar sauran majalisai wanda ba ba a koyi da shi shine duk wanda yake gurin tarbiyya yake ɗauka abin da Allah ce yu'allimuhum alkitab wa yuzakkihim wannan ta'limul kitab din karantar da alqur'ani da yake sauka da hukunce-hukunce da kuma tazkiya ita ce tarbiyya haka annabi yake zamansa da sahabbansa duk wanda ya abin da ba daidai ba sai annabi ya ce to ka zaɓi da ba daidai ba kai gyara da ke yawan sauraro ko da na saurara da yawa shek nasiru dinar isbani kuma ba mamaki ya ɗauki wannan ɗabi'a ɗin saboda kasancewarsa na nasiru sunna baya tafi sai ya tafi sai ya nuna cewa wannan da kai ba haka ake yi ba kaza ake yi wannan ɗabi'a ce ta al'ulama rabbaniyun al'ulama rabbaniyun duk inda suka samu kuskure to gyara wato suke yi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Dhar tare da cewa mu'mini ne kai yana daga cikin zababbun mu'minai kamar da Ibn Taymiyyah ke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ma azallati ma adallat ah, ما a السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر sama ba ta yi inuwa ga wani mutum ba ƙasa ba ta ɗauki wani mutum ba da yake da gaskiya kamar abu ba annabi ya yabe shi da siffin lahja mutum ne duk abin da zai faɗa gaskiya zai faɗa iya gaskiyarsa zai faɗa ta yi ta yi kuskure amma zai faɗi gaskiyarsa da uwar tashi baka ce ba wai ba wai ba amma dai kuma ya faɗi shi ne da fushi da biyar aibantawa annabi ya ce to wannan ba daidai kai ba to duk da zamantowarsa zaɓaɓɓe ne bai hada a gyara a gyara masa kuskuren bai hada annabi ya gyara masa kuskuren ba kaga akan samu mumini kuma yana da wata ɗabi'a ta jahiliya wato kaga ta wani bangaren ga imani imanin ba babba irin na Abu Dhar ta wani bangaren kuma ga wata shu'ba min shu'abil jahiliya wannan ba zai yi tasiri wajen ya raba shi da zaman sabo zaman so sabo biri ba za a yabe shi ta wannan bangaren annabi ya yabe Abu Dhar da yabo mai girma sosai amma ko bai hada ya gaya masa ta innaka mur'un fika jahiliya to tun daga wannan lokacin sai ya shiga har ma wanda yake ganin ta cikin bukhari da muslim hadisi abu malik al-ashari radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati min amri al-jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata wato ɗabi'u guda hudu a cikin al'ummata suna daga cikin al'amura na jahiliya al-faqru fil ahsab wato alfahari da asali wa fil ansab da sukan nasaba wanda ya hafu alal mayyit da ainihin barkewa da kuka ga mamaci wal istisqa'u nujum da kuma neman ruwa ko roƙon ruwa ta hanyar taurari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo cewa waɗannan hudun da za su gushe ba a cikin al'ummarsa wato za a same su a cikin al'ummarsa kuma za su gushe ba labari manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ba wai yana cewa daidai ne. a abin da za a ci gaba da samun sani a cikin al'ummarsa labari ne shi yasa annabi ya kira abin amrul jahiliya dingina abin da jahiliya ya nuna ba daidai ba ne a rusun ta gaba cewa kar ku yi ba amma tun da ya raba abin cewa jahiliya ce kaga ya soki abin to ko da za su kasance a cikin al'ummarsa wannan ba shi ke nuna daidai ne. yana nufin waɗannan abubuwa ba za su gushe ba a cikin al'umma ma'ana al'umma ta a dunkule ba ana nufin kowane ɗaya daga cikin al'ummarsa ba sai an samu wannan tarihi ana nufin a cikin al'ummarsa a dunkule jimillar al'ummarsa za a samu wasu mutane suna wannan ɗabi'a wasu suna wannan ɗabi'a wasu suna wannan ɗabi'a kuɗin dai sai an same su a cikin al'umma a dunkule an fahimci abin da yake nufi kada ka ɗauka kowane ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana da wani ɗabi'a a ana nufin dai ba za a raba al'ummar dukanta ya zan babu wani ɗabi'un duka ciki ba a za a samu wasu yana daga cikin ɗabi'ar su at-ta'abu fil ahsa al-faqr fil ahsa wato alfahari da asali alfahari da asali abin da ake nufi ka rika saboda kai kana daga kabila kaza ka fito ka riƙa nuna isa da nuna ƙafafa kana wulaƙanta sauran ƙabilu ba laifi ba ne ka ce kai ɗan ƙabila kaza ne ba laifi ba ne in ba ka faɗi cewa a ƙabilar ku kuna da wasu halaye masu kyau iri kaza iri kaza dole ba laifi ba ne. amma ka riƙa yin maganar da take nuna kai kafi kowa kuma kana wulaƙanta sauran shi ne aka haramta al bil ahsan al shi ne sharaf din mutum da nasabarsa da ɗabi'arsa da da ƙabilarsa ce ƙabila ta ƙabila ce jarumai na fito da wata ƙabila jarumai kana so ka nuna sauran da kake da su duk ragwaye ne matsorata ne ce ni da na fito da gidan jarumai a da mun wannan wato sauran kenan daga gidan ragwaye su fito kaga wannan suka kai kana da kafi su kuma kana sukan da ƙasa da kai wannan shi aka hana aqalu fil ansab sukan nasaba wato ka rika sukan nasabar wani haka kawai ba wani dalili ka rika ganin cewa wane ba dan gida kaza bane ai ƙarya yake da yake cewa ai wane kakansa ne ƙarya ne ba kakansa bane kawai rubu a kashi gida. Wani da yake ai ƙarya ne mun yi bincike mun gano in dai an san shi a matsayin wannan kakansa ne ko wannan babansa ne ka bar shi a haka ba annasu da ala ansabin wannan ka'ida ce da malamai suka haɗu a kanta. kowa ya faɗi na sabarsa ana amince masa kan haka sai dai wani abu daga baya ya bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bara'a da dukkan wani da zai jingina kansa ga wanda ba babansa Allah ya annabi ya ce ba ni ba shi laisa minni laysa minna man intasaba ila ghairi abi aw idda'a ghairi abi ya ce ga wani babansa alhalin ba shine babansa ba ya rika da'awar shine babansa haka bai ce ba ba ina wannan dan makaryaci ne sauraka ba daidai bane mutum ya jingina kansa da nasabar da ba haka take ba kawai ka rika yawo cikin mutane kada kai sharifi to in mutum ya zai ce ku shi sharifi ne ba abin da za ku tsaya ku ta rigima da shi bane akai kai sharifi ne kai shi sharifi ne to Allah ba da sa'a wannan magana sharaftaka ba abu ne da zai ci jayayya da kai sharifin ne ko ba sharifin bane Wannan ba zai kara ni da komai ba in gaskiya ka faɗa shikenan wani abu ne da da Allah ya so ya fitar da kai daga cikin wannan gida mai albarka wannan zuriya mai daraja sannan kuma kuna da haƙƙi na musamman akan mu'minai sannan kuma an hana a ba ku sadaka eh, ya ɗauki wannan amma ka tsaya kana rigima da shi akan shi sharifi ne ba sharifi wanda duk ta so ba sannan sharifta sa ba wani abinci da za ta ba shi dama ko wani lasisi ya saba wa Allah da yake wani ya shi sharifi ne to kamar an halatta masa komai a in kai sharifi ne kana so ka samu ɗaukuka ka bi manzon Allah ni da kai dole mu manzon Allah yadda Allah ya ce mu bi zan Allah bai masa da'a bai aiki da abin da ya zo da shi yadda ya gaya mu haka an gaya maka kakka tuna akwai wani sharifi yana wuta ma'ana akwai wani daga cikin zuriyar manzon Allah daga cikin kabilarsa banu hashim kuma dan wuta ne in kai musulmi ne kada kada ya da abila tabbace da abila ya wa tab ma awra umar wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa ma'atu hamalat al-hatab fi jidha hablum masad aya ya sura ce to kan ubangiji ya saukar su kutum dan ya baya gaya mana cewa Abu abu yana wuta shi da matarsa Abu Lahab da baffan banzan Allah ne an mun sani da idan za Allah ya rasu ko shi ya rasu annabi zai iya cin gadon shi ba bai cin gadon sa amma saboda ya yi wa annabi tawaye Allah ya jefa shi ga Abu Talib duk da yadda yawa Banzu sallallahu alaihi wasallam hidima amma saboda ya rike addini da banzu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi ya ce ya ya gan shi a wuta annabi ya yi kira ga duk dankinsa cewa su ba Allah ba zai wadatar da su komai a gurin Allah ba ishtaru anfusakum min Allah fa wallahi la ugni ankum min Allah shay'a ya kirawo Safiya ya kirawo Abbas ya kirawo ƴarsa ma ta cikin sa ya Fatima binta Muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ugni ankum min Allah shay'a inda kuɗi ne nake da shi ta roƙe ni tambaye in baki ki ƴata ce amma ba zan wadatar da ki komai gurin Allah ba لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة إر محمد صلى الله عليه وسلم ذات ساتا بين جهنم to ƴarsa ta cikinsa ya lazumta mata biyayya gare shi ko da ka kai ma idan sharifin da zo bi sunna da kai shi ke nan zaman lafiyarka amma ka ki sunna ta zama ɗan bida kuma ka ce kai kana gaba a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man baqa bihi amalu lam yusri bihi sabo. wanda duk aikin sa ya ja shi baya ya dakirar da shi to na sabo sabo za ta ya shiga ba Ka ga duk gargadi da Allah yake yi mana in ka zo ka bi Allah ka bi manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma kana da shari kana sharifi to kana da wani matsayi sabo da namu mu ba sharifan ba amma in ka ki nan Allah ka ki nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ka shekara kiran kanka sharifi wannan mu abu ba ko ne kai ba ba za ka yi kima idan ba sai idan Abu Lahab zai yi kima idan a'a wannan kuma ai zai nuna maka cewa bai ko dai ba sharifin bane wai ya ce sharifin suna karɓar sadaka cikin wannan ko dai ba sharifin bane da can dan damfara ne ko kuma sharifu ne amma bai san cewa shariftakan nan ta lizurta masa wani abu na na kame mutuncinsa ba kai yayi ya ci haramu wanda duk yake sharifi ne ko aka bai sanata ya karɓa ya ci haramu ba a wanda bai halatta gare shi ba ko ba a bashi kumusi bai halatta ci sadaka ba rashin bashi kumusi ba shi zai halatta masa haramun abu haramun ba in akwai khumusin a bashi in babu khumusin ya je aiki ba da ta aka sai ya sai ya ci khumusi ai ba ta aka sai ya ci khumusi ba wa tanu fil ansab wanda ya hatu ala al mayyiti da rusa kuka ga mamaci anniyaha shine raf'u sauti bil buka mutumin da zai yi kuka amma da sauti ya daga murya sai da kuka dan fitar da hawaye ko dan nishi haka da baki ko tari ko wani abu da irin da yake shasheka wanda ba shi ake nufi ba anniyaha shine raf'u sauti bil buka wa waila wa hasrata ya rika wayyo Allah na ba na na lalace na mutu na lalace na halaka wayyo wayyo kaza wannan shi da aka hana amma ido ya hawaye annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba idanunsa sun hawaye innal ayna la tadma وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون annabi lokacin da aka yi rasuwa ya yi kuka abdurrahman bin auf yake mamaki ya rasulullahi kai ba ya ce ai wannan rahama ce da ubangiji yake sa ta zukatan bayansa ma'ana tausayi ne kukan annabi sallallahu alaihi wasallam ga mamaci rahmatan ne lil mayyiti wa laysa li nafsi sabanin kukan mu mu galibi kukan da muke yi na mun yi rashi ne ma'ana muna tausaya wa kanmu ba shi mamacin ba da zala kukan da yake yi wa mamaci na tausaya wa mamacin ne an gane ku mu ko muna kuka ne dan tausaya wa kanmu wani mai mai dan san masa ne kaga yana kuka da ne ba mai bashi kace yanzu yayi zai taimaka mun harkoki na dan da shi ya mu <laughs> kaga shi ba ba mamaci yake tausayawa kansa yake tausayawa to saɓanin kukan da manzo Allah ya yi na rasuwa da kukan da mu muke yi na rasuwa mu muna yi shi ne rahmatan li anfusina in malamin ka ne to karatun da yake maka ya daina ka daina jinsa ka daina masa fatawa ka daina takura masa da waya kana tausaya kanka ne in mahaifinka ne mai kula da kai mai ciyar da kai mai shayar da kai kana tunanin wannan ko kana tunanin yanzu ya mutu ya bar kannanka duk kai zaka kula da su kana tausaya kanka ne in ubangidanka ne ka rasa ubangida saboda ka sana'a ka zaka shiga matsala kana tausaya wa kanka ne duk maza Allah shi ba haka yabo yana kuka ne rahmatan lil mayyiti to wanda baya daga cikin abin da aka hana abin da ubangiji ya halicci zukata da su zubar da hawaye saboda rasuwa abin da aka hana shine kwakwado da ɗaga miliya galibi ana samun wannan tattare da mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an-na'ihatu idza matat qabla an tatub ah, idza matat qabla an tatub surbilat yawm al-qiyamati bi qitran bi bi dir'in min qitran dukkan wacce take kukan wato kwakwazon kuka na mutuwa idan ta mutu kafin ta tuba rana gobe kiyama za a sa mata wato silke na dalma dalmar wuta kaga shi kenan kukan mutuwa din haramun da ba haramun bane irin wannan azaba irin wannan narko ba za ta faru ga mai sa ba a da can a jahiliya yana daga cikin alfaharin da ake yi wa mamaci shine a samu masu yi masa kuka da yawa a ce ya mutu an yi masa kuka na fitar hankali wanda yana daga cikin waɗanda ake ji da su saboda haka akwai mata waɗanda su hayarsa ake ɗauka sana'a suke nan a yi mutuwa ɗauka hayar su su ta rusa kuka a gidan mutuwa shi yasa Allah raba suke karin magana laisafin na'ihatu na'ihati kalaisa fil la'ihatul mustajara kan la'ihatul sakla wato bai kuka saboda a ɗauko ta haya ba za ta zama daidai da wacce take kuka rasa 'ya'yanta ba ba za su zama ɗaya ba wanda kukan rashin 'ya'yanta take wanda ko kukan haya da ɗauko ta haya ta kasuwanci ai ba su zama ɗaya ba saboda haka su larabawa a can jahiliya kafin zuwa musulunci alfahari ake da wannan kuma iya iya ƙarfinka iya waɗanda zaka akwai matan da su su sai mai hali sosai yake ɗaukar su ban sani ko saboda sun fi sauki ko sun fi shahara ko kuma mai daidai dai akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a da mata baya sa ta ƙarshe to a ciki akwai haramta anniyaha shine kukan mutuwa da aka zo da baya sai wata mata ta ce ya rasulullahi ya tsaya akwai wasu da nayi da su zan je in musu wannan kuka ban kuma yi ba annabi ce je ki ki dawo ki baya ta je kai kukan ta ta dawo ce to daga yau saboda haka shi wannan kuka haramun da jahiliya ake yin sa farfa ibnu ibnu al-abd yana cewa idza bittu fabkini bima ana aluhu wa idza eh, wa shiqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi yana ta idan na mutu ki yi min kukan da ya dace da ni annabi ya ce wanda duk ya mutu akwai masa irin wannan za a yi masa azaba a kabarinsa da wannan kukan malamai suka ce musamman wanda zai yi wasici ko ya san ɗabi'ar gidansu ko al'adar jama'a su ne ai wannan amma bai yi wa karantar wanda take nuna haramcin abin ba ya kyale su har suka mutu ko ma ya zuba su kamar da ƙarfa yake cewa idan mitu fakki ne bi ma'ana alahu. wa suke alayyar jaiba ya umma ma'abari in na mutu ki min kukan da ya dace a yi min sannan kuma ki yaga ta goki eh, a dalilin mutuwa ta yake umma ma'abar wata yar uwarsa yake gaya haka to annabi sallallahu ya ce wannan ba zai gushe ba a cikin al'ummata kuma har yanzu akwai wanda musamman a tattare da mata wal istisqa'u bin nujum da neman wato shayar da ruwa ta hanyar taurari wato idan mutum ya kudurta cewa tauraron shi yake ba su ruwa shi yake halatta masa ruwa da wanda ya kafirta amma idan ya kudurta cewa samuwar tauraro a cikin guri kaza shi ya sa suka samu ruwa to wannan kuma haramun saboda ka mas'alar biyu ce akwai mas'alar da ta zama kafirci ka rika ganin tauraron shi yake saukan ba da ruwa wanda kafirci ne ka jingina aikin rububiyya zuwa ganin Allah da kuma kudircewar cewa sababin samun ruwan shine samuwar tauraron dan a wuri kaza shine sababin muka samu ruwa ba wai ka ce shi ya halitta ruwan ba ba shi ya saukar da ruwan ba amma samuwar shi abin shi sa aka yi ruwa to wannan shine haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan duk suna cikin abubuwan jahiliya da ba za su bushe ba a cikin al'ummata وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث Nabi ya ce, A alamomin munafiki uku ne, idan haddata ka wa idza wa'ada wa idza tumina khana a wata riwayar min alamat min min min min ayatin min ayatin wato akwai kalmar min da take nuna hasar kenan ba uku ne kawai idan muka duba a wancan hadisi da ya gabata hadisi abdullahi dan umar za mu ga aka ambata haddatha kadaba wa'ada akhlafa idza tumina khana sannan idza ahada gadara anan babu idza ahada gadara ai aka hada ta da can sun zama hudu to akwai idza khasama fajara idan hadisi ibrahim ibn husayn ko wani sa tazo ko anas idza khasama fajara idan aka yi musu yayi husuma wato aka yi rigima da shi to sai yayi rashin mutunci fajara shine yayi zage zage sannan kuma ya ɗebi haƙƙin da ba nashi ba shine fajara in ka haɗa da sun zama biyar wasu malamai suka ce to salatun anan ba ana nufin hasro ba ba ana nufin takaita su a uku ba ana so a faɗi fitattun ɗabi'u waɗanda suke na munafiki ne annabi ya faɗi abin da yake da alaƙa da alƙawun, da abin da yake alaƙa da alfi'il da abin da yake da alaƙa da anniya waɗannan abubuwa uku kuma su ne ginshikin aiki gaba ɗaya ko dai alƙaunu magana da za ka faɗa ko alfilu aikin da za ka aikata da gabanka ko addiya abinda za ka yi niyyace shi ka kudirce shi ka so yin sa kai azamarsa wanda duk za mu ga cewa waɗannan abubuwa guda uku suna da ta'alluki idan ta kadaba idan yi magana da ƙarya ka gana ta'alluki da alqawl idan wa'ada akhlafa yana tare da ta'alluki da niyya wana idan ya yi alkawari yana azamar yana niyyar ya ya saba wa idza tumina khana idan an bashi amana ya ci amana wannan yana da alaka da alfi'il wa fi sahih muslim arwayar muslim wa in sama wa salla ko da ya azumi ya yi sallah wa za'ama annahu muslimun ya cewa shi musulmi ne wannan baya hana a ce ya samu ɗabi'a ta ta munafici ina ga tsaya a nan a lokaci yayi da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahu rahmanir rahim ɗaya daga cikin malaman da suka koyar a nan makarantar Usman bin Affan shine mara Ahmad Shirawa Allah ya masa rasuwa yau daga sati ɗaya da yake mun yi maganar a kai uwa shi da addu'a yafe masa ya masa rama ya da kabarinsa ya haskaka masa shi ya kuma ba wa danginsa da sauran abokan arziki da yan uwa musulmi gaba daya dangana da kuma ladan haƙuri wanda ya ce me yasa isra'iliyat suka shiga cikin littattafan musulunci kuma har yanzu ba a cire su ba to me yasa suka shiga kasancewa isra'iliya tana nufin ruwayoyin da aka samu daga ahlul kitab kuma ahlul kitab da yawa an samu wanda suka shiga musulunci suna shiga musulunci da ilimin su kuma wasu ana musu tambaya sukan ba da abin da suka karanta a su kamar kabul ahbar wahab ibn munabbih waɗanda suna cikin waɗanda suka shiga musulunci daga yahudanci tun zamanin tabi'ai sahabbai sun tambaye su kan wasu abubuwa da suka karanta a littafan su kamar Abu Huraira kamar Abdullahi dan Amr ibn al-As da sauran wasu cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas sun tattambaye su game da wani abin da yake cikin littattafan su saboda annabi ya ce hadithu an bani Isra'ila wala haraj wato ku karɓi hadisin su ba damuwa idza haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhu wala tukaththibuhu a nan malamai suka ce abinda ake ji daga ahlul kitabi iri uku ne ko dai ka ji abinda dama alqur'ani ya zo da shi kaga wannan zaka gaskata shi ne saboda alqur'ani ya zo da labarin ba dan ka karanta shi a bible ba old testament ko new testament saboda dama alqur'ani ya faɗa akwai abinda zaka ji daga ahlul kitabi wanda alqur'ani ya karyata labarin to kaga wannan kai tsaye ka karyata kai ma saboda in ka karyata ba kai ne ka karyata ba Allah ne ya karyata labarin kaso na uku shine abin da alqur'ani bai yi magana a kansa ba bai tabbatar da shi ba kuma bai kore shi ba wanda na tsaka shi ne annabi yake cewa hadithu an bari isra'ila wala haraj misali a cikin littattafan bani isra'il kaga wasu bayanai na kisoshin wasu annabawa kamar misali a ce annabi annabi yusuf alaihi salam sunan mahaifiyarsa rahil sunan babanta wane babanta din nan yana da dangantaka da annabi yaqub ko ce babban sani ko kaza dinsa kaga alqur'ani bai yi wannan bayanin ba sannan kuma wannan bayanin bai ci karo da wata aya ta alqur'ani ba to shi ne ake cewa idan ka ji irin wannan la tusaddiqu wa la tukadibuhu kada ka rika rantsuwa da Allah haka yake shi ai gashi nan amma faɗa a babu. in ka so ka bada labarin list idas dan dai kawai a ɗaya kewa ka ce sunan shirahi sunan tarahi ko babu ya sa wa ƴaƴan su rahila ba za ku rahila to wannan yana daga cikin abin da annabi ci haddisu an bari isra'ila la haraj to an samu daga cikin waɗanda suka shiga musulunci daga ayyukan kitab suna ba da labarin abubuwan da suka karanta malamai ne su kafin su ga musulunci malamai ne na na taura ko malamai ne na injila to ana ruwayar waɗanda ga wajensu to sai suka cakuɗu da ruwayoyi na tafsiri a wasu ka ji dalilin da ya sa aka samu isra'iliya wasu ma suna kafowa kai tsaye daga cikin waɗannan littattafan daga nan da aka samu shigar su a ciki amma cewa ba a cire su har yanzu ba san da kake so a cire ba in bayanin isra'iliya da akwai littattafai da aka rubuta akan isra'iliya ko malamai tafsiri yanzu ibnu kafir sautari ya kawo irin isra'iliya bayanin su sai haka yana ana bayanin su so kake kawai a littafin wani mutum da ya yi shekara ɗari a zabge wasu abubuwa a cire wanda ba da cikin amanar ilimi in na yi littafi da na riga na rubuta na riga na rubuta haka ake karanta shi amma akwai kurakurai in ka zo ka ɗauka sai dai ka yi bayani ka ce guri za kuskure ne sai a yi bayani a ƙasa amma ba ka cire dawa ba ka yi wani abu ka ce kuskure ne wani ya zo ba ba kuskure ba ne kai ne kai masa mugunan fahimta saboda haka in dai malami ya rubuta littafinsa ya fitar da shi ya riga ya rubuta ya fitar da shi to ka masa haka sai dai in shine ya baka izini ya ce ka gyaggyara mu to kaga ana ya baka budaddan budaddan izini yanzu kamar Sheikh Abubakar mamun Gumi Allah ya ji kansa da rahama tafsirin sa na Hausa tarjamar ma'anonin Alqur'ani kafin ya rasu lokacin da ya bawa Mujamma Malik Fat, inda ake buga alqur'ani da sarki Fat a Madina sai ya ba su budaddan izini inda ya san duk malamai ne da sunna a gurin ya ce gashi nan duk sanda za a buga aka bi kuskure a gyara kaga ya ba da izini a buɗe saboda haka sai ya kasance sun za su buga shi ina tunawa bugun da suka yi na alif ɗari abin nan da shijira dubu ɗaya ɗari da sha bakwai da suka tashi bugawa sai suka babu da ni da Dr. Bashir suka ce mu muraja'a mu rubuta abubuwan da muke gani ni da Dr. Bashir ina tunawa ni na yi muraja'a daga kafi zuwa nasi Dr. Bashir daga bakara zuwa zuwa zuwa nahli zuwa isra saboda haka muka yi a lokacin muka ba su wasu abubuwa da muka ganin cewa ya kamata a gyara wannan a lokacin sun ba wa ɗansa suka ce ya duba kawai ba wai don sun ba shi ne don ya soke ba su ma suna da malamai suna da kwamitin ma akwai lijina ilmiya wacce Sheikh Ali Nasiru al yake shugabanta akwai kwararrun malaman tafsiri wanda wasu ma malaman ne sun koyar da mu kamar Dr. Umar Hawiya mutumin Burtaniya ne cikin malaman da sun koyar da tafsiri a jami'a yana cikin wannan kwamiti din saboda haka su abinda muka rubuta za su karanta tunda za mu bayar musu da shi da larabci ce ku kaza ga abinda aka ce amma muna ganin kaza ya kamata a ci su kuma su zauna sai su ga cewa ina ne suke ganin ya kamata a ɗauka ina ne ake ganin a bar masa haka to haka suka yi sai suka sake buga saboda ta dubu na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da sha bakwai ya sha babban da wanda aka yi kafin sa kuma da lokaci akwai wasu abubuwa da za ka samu a tsohon bugu babu shi a wannan saboda mun cire muna ganin ba daidai ne a cire shi to shi ma na kafar shi ya bada wannan izinin an gane ko daga wannan izini ne da ya bayar a buɗe ya amince yanzu ka in ka ɗauko fassarar bugun bugun mujamma an ka karanta gabatarwa za a ga sunana da sunan da bashir a ciki cewa mun duba shi da kuma an ci gaba da yin wannan duk sanda za su buga shi sai sun ƙara neman cewa a sake dai dubawa kasa yake dan wani abin a farko ba gan shi ba kuma daga baya ka zo ka gan shi akwai wasu malamai na masar guda biyu akwai da farko akwai wanda ina jin shi ne sayyid hijazi tunan masar ne ya rubuto don shafi hamsin ya ce duk kurakure da ya kama a cikin tafsirin mutumin masar ne amma kuma yana jin hausa kamar jakin kano to in ya rubuto sai sun ba suka bani lokacin na zauna daga ga wasu abubuwan kurakure ne da tuntuni ma gyara su shi ya samu komai kada kafin a yi gyaran saboda ya gina kuskuren a ciki wasu wuraren kuma yana da gaskiya doka kan ba kula ba ya fi mu gaskiya wasu guraren kuma ijtihadi ne za iya za iya sabawa a nan sai aka sai na kasa musu kurakuransa da abin da sa da yi gida uku akwai gyaran da eh kuskure ne amma tun tuna an gyara shi bai sani bane tsohuwar da ba a yasi ya dauka tun tuna an gyara wannan akwai kuskuren da eh kuskure ne mu ba mu kula ba ko tafsirin wata aya an cire wani wani harafi ko wata kalma ko tafsirin bai cika ba kaga anan dole a yadda cewa eh nan akwai wani abu da ya cire akwai kuma wasu wuri sabanin ijtihad kamar misali ina iya tunawa eh, ai ma malakat aymanukum mala kuka gudu da cewa da abinda Allah ya kula da musu ka mallaka shi kuma yana ganin wannan direct translation ne hannayenku na dama suka mallaka kamata a ce da bayan ku ko ƙwarƙwaroro yana da ai ma malakat yaminuka da larabci ana nufin kwarkwara idan mace ce idan kuma namiji ne bawa kawai a ce au ma malakat da ma malakat da kwarkwarorin shi yana da kawai wanda ya kamata a ce yace to wannan ijtihadi ne mu a kasashen mu da ka ce abinda Allah ya kuska mallaka kowa yana ganewa to shi kuma yare shi ne ka faɗa abinda za a gane tunda ya zama ana ganewa shikenan to ire-iren wannan sai muka ga cewa ba abu ne da za a tsaya da da inda wasu da mere kamar inna innahu yaqulu innaha baqaratun innahu yaqulu lalle shi yana cewa ha, lalle ita bakaratu wata saniya ce to wani gurin abara abaka gumi ya faɗi haka wani gurin da kusa ta da ta inna hu, wani gurin ya ce lalle shi yana cewa ita wata ita saniya ce kaga bai ce lalle ita wata saniya ba ce wani gurin bai ƙara wata saniya ba baqaratun bai ce wata saniya ba sai ce lalle shi yana cewa lalle ita saniya ce sai ya ce to ai da na kira ce na kira a Hausa ana ƙara wata a ce wani mutum wata saniya ya kamata ya ta cewa wata saniya ya ce a to wannan ba zama dole ba inda aka ce lalle shi yana cewa ita saniya ce a Hausa zai zama zai iya zama na kira da na ce mutum ban ce mutumin nan ba ba a cewa na yi mai da shi ma'arifa ko in ce wani mutum ko in ce mutum ana ɗaukar shi a matsayin na kira sai in na ce mutumin nan to sai ni na nuna masa na fi shi hausa to ire-iren wannan ta gani istihadi ne za a iya za a iya kawar da kai da kansa to bayansa kuma da shekara biyu ko uku sai wani shi ma ya sake rubuto musu cewa tafsirin nan na da suke rubuta shi ma daga masa shi ma ya kama kurakurai a ciki to shi ma suka aiko min na duba to shi din ba akwai gurin da eh yana da gaskiya amma wasu abubuwan duk ba ba lalle ne a amince ba to abin da nake so kin gare shi ne cewa akwai abin da mutum zai yi ya ba da damar a gyara wannan an gyara masa shi kan zai murna da wannan akwai kuma wanda yayi bai ba ka gaba yi masa gyara bayan ya mutu to in ka tashi ko da za ka fito da littafin sai dai ka riƙa bayani a ƙasa cewa guri kaza da yace kaza ga yadda abin yake shi da abin da malamai suke cewa hakiki. haƙiƙi to a littafi kaza a masa ta hakiki. in na ɗau littafi ibnu taymiya in ya faɗi magana ko da ya ko bai da haka zan barta sai dai in faɗa a ƙasa in ce ni ga inda nake ganin abin yake in ya ka hadisi da yifi zan cewa ce masa sai dai in faɗi ƙasa a ce in ce wani hadisin da ya ka da yifi ne saboda haka cewa a ciccire su daga littafi ba wanda yake da wannan hurumin ina ga lokaci ya ya tafi dole mu hakura a nan sai sati da zuwa Allah ya so sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam innal ladina tawallaw minkum يوم التقى الجمعان إنما استبلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا قزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يضل ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنتم